وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na abu huraira da ke yankin tema a accra ƙasar ghana a wannan yammaci na asabar kuma daren lahadi sha ɗaya ga watan ramadan ga watan shawwal hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya na yi farin ciki kwarai kuma matukar gaske da Allah ya haɗa ni da ku a wannan lokaci kuma a cikin wannan masallaci a karo na farko babu shakka ba wannan ne farkon zuwa na gane ba ba kuma shi ne farkon zuwa na in gabatar da muhabara ba amma ina iya cewa wannan ne karo na farko da na zo wannan yanki na tema duk da cewa na taɓa zuwa a kara ko na zazzo a kara har ma na gabatar da waɗansu abubuwa amma ba a masallaci da irin wannan sigar ba sa'annan na gabatar da bayanai ba da irin wannan sigar ba a tamale amma na gabatar da bayanai da suna muhabara da irin wannan yanayi da siga a garin kumashi shekara biyu da ya wuce to yau ga shi Allah ya kawo ni wannan wuri ina amfani da wannan dama ina godewa 'yan uwa da suka ɗauki radamar ganin zuwan nawa nan yayi ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ya sa mu dace bayan haka ina so in ba 'yan uwa mahalarta wannan zama haƙuri duk da cewa ina sa rai bayan na gama muhadarar za a yi tarjama cikin harshen da mutane suka fi ji amma a halin yanzu zan ba da haƙuri saboda na san hausar da kuke ji ba ta kai wadda nake ji ba kuma duk da tsautsayi hausar dama ina yin ta mai ƙarfi ne da haka za a yi haƙuri idan waɗansu abubuwan ba a gane ba amma zan yi iyakar yi na wajen ganin na sauƙaƙa hausar da zan amfani da ita wajen gabatar,wanta wanta yadda za a ji saƙon daga gare ni ke tsaye ba sai daga mai tarjama ba abinda ba a tsinta ba ta wajen tarjama insha Allahu za a ji bayan na kai inda zan kai da iznillah an nemi idan na zo wannan masallaci kuma muhadara ta farko a wannan ziyaratawa in yi magana akan wajibcin bin hanyar magabata waɗanda suka fi shahara da asalafu salih kamar yadda mafi yawancinmu muka san ana kiransu to don samun sauƙin gabatar da dukkan bayanan da zan gabatar ɗin na tsara bayanan akan matakai guda bakwai mataki na farko muhabarar za ka dubi kalmar magabata ko kuma da harshen larabci a salaf wadda kalma ce ta larabci mu ga ma'anarta a wajen malaman harshen larabci da kuma malamai masana shari'a gaba ta biyu za ta yi magana akan ma'anar salafiya da salafiyun wato hanyar salaf ko hanyar magabata da waɗanda ke bin hanyar magabatan wato salafiyun ko kuma as-salafiyun a mataki na uku muhadarar za ka yi magana a kan matsayin salaf wato magabata menene matsayinsu a mataki na hudu muhabarar za ka yi magana a kan wajibcin bin hanyar magabata sai gaba ta biyar za a yi magana a kan dangantuwa zuwa ga magabata gaba ta shida za ta yi magana a kan asasin da'awar salafiya wato tushe ko ginshikai da da'awar salafiya ta gino a kai sai gaba ta ƙarshe wato gaba ta bakwai da za ta yi bayani ta hanyar nasihohi da ba da shawarwari ina roƙon Allah ya yi mani muwafakar isar da sakon yadda ku za ku gane ya sa in yi gam da katar wajen faɗin daidai ya ba mu ikon aiki da abubuwan da za a faɗi na ilimi abubuwan da ka iya zama kurakurai ina roƙon Allah ta'ala ya bani ikon kauce masu in kuma la hala sai sun auku Allah ya sa mu gano su don mu gyara su gaba ta farko kamar yadda na ce za ta yi magana a kan ma'anar salaf su ne ne salaf amma tun da farko gara in gaya mana cewa a cikin muhadarar gaba ɗaya maimakon yi amfani da kalmar magabata zan yi amfani ne da kalmar salaf domin dama su ne ake kira magabata ɗin to kalmar salaf ko a salafu kalma ke ta larabci ko malaman larabci sun ba ta ma'ana wadda ta dace da ita misali ibn faris a cikin littafin mu'jam makayisin lugha da ibn manzur a cikin littafin lisanul arab da ibn al-asir a cikin littafin an-nihaya fi garib al-hadith da ar-ragib al-asfahani a cikin nasa littafin na al'ansaf da alfairus abadi duk sun bayyana cewa kalmar asalafu na nufin magabata wato waɗanda suka zo kafin wasu idan an ce wane salaf ne a harkar larabci abinda ake nufi wane magabaci ne idan an ce wane salaf ne ga wane abin da ake nufi wane ya riga wane zuwa har ma ya mutu kafin wane zo ko kuma yana da rai amma wane ɗin yana gaba sosai kafin wane wannan shine ma'anar asalafu a harshen larabci Banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi amfani da kalmar asalafu bisa wannan ma'ana ta larabci kamar ya yoyo a cikin wata magana da ya gaya wa ‘yarsa Fatima radiyallahu anha a lokacin da yake rashin lafiya har ma yake ganin dai wannan rashin lafiya ba zai tashi ba. al'imamu muslim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa sahih ya roito hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya cewa Fatima وإني لا, وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك منذ صلى الله عليه وآله وسلم يتي وفيرس فاطمة وإني لليني لا أرى الأجل إلا قد اقترب إلى جنين lokacin mutuwata ya matso ajalina ya kusa ba zan tashi daga wannan rashin lafiya ba fattakin laha don haka ki ji tsoron Allah ya fatima wasbiri kuma ki yi haƙuri in na mutu kar ki zamanto kin fita daga asalin na dubban shari'a fa'inahu ni'imar salafu ana laki domin madalla da magabaci da zai zama ni a gare ki ma'ana manzo sallallahu alaihi wa sallama na nufin zai rasu kafin fatima fatima za ta bi baya bayan shi ya tafi saboda haka a nan kalmar asalafu an yi amfani da ita bisa ma'ana ta harshen larabci ma'ana magabaci wanda zai zo kafin wani al-imam al-bukhari amirul mu'minin fil hadith rahmatullahi alaihi ya rawaito wani asari a cikin sahihin littafinsa inda yake cewa ma kana salafu yaddakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'ami wal wa ghayrihi abinda as-salafu so kasance suna ajewa suna rikewa ko suna ajewa su bashi zuwa wani lokaci sai amfani da shi a gida ko a halin da suke tafiya na daga abinci da nama da sauransu a nan wurin kalmar asalafu an yi amfani da ita don ta nuna ma'ana ta magabata wannan ita ce ma'anar kalmar asalaf a harshen larabci a wajen malaman shari'a kalmar asalaf na nufin mutanen da ba su da wani wanda suke yin ta'assubanci gare su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Sayyid Abdulaziz Asiri a cikin littafin Al-Aqidatu ya ce, kuma ladina laysa lahum matbu'un يتعصبون له إلا رسول الله وهم أعلم الناس بأقواله وأهواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها من الصحابة والتابعين وتابعيهم يكي السلف سنه وطن ne waɗanda ba سكي da wanda دكا tsayawa tsayin daga kai da fata ko mutuwa da kare maganganunsa da bi abin da yake sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su suka fi kowa sanin maganganun manzo sau da in kana neman sanin hadisi dole ka koma wajen asalaf su suka fi kowa sanin rayuwarsa da irin halayyarsa da ɗabi'o'i da mu'amalolinsa su suka fi kowa sanin yadda za a bambance tsakanin hadisi da ya inganta da hadisin da bai inganta ba daga sahabbai da tagaye da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai din wannan fassara da sayyid abdulaziz asili yayi kamar da yake cikin littafin salafiyatu salafiya na tabbatar da cewa idan ana magana a salafu ba kawai kuma yadda harshen larabci ke cewa magabacinka ba ko da yau ya zo a'a ana nufin waɗanda suke magabata amma magabatan da suke ba wanda suka rika ɗari bisa ɗari suke wa biyayya a mutlaka suke son sa soyayya mara iyaka suke masa biyayya biyayya wadda babu adadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam sannan a wannan fassara za mu ga an iyakanta lokacinsu sai aka ce suwa ne min sahaba wa tabi'in wa tabi'ihim to sai ne tabi'ihim zai iya ɗaukan tabi'u tabi'in ko atba'u tabi'in da ake cewa kawai ko kuma wa tabi'ihim bi insani ila yawmiddin kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallazina taba'uhum bi insani kenan ko yau idan muka zama mun aikata aikin kwarai mun fi hanyar su nan da shekara ɗari ko dubu in duniya ba ta kare ba wani na ya ɗaukar musalaf ɗinsa wadanda suka ce kowa sai dai ya koyi salaf sun kare daga sahabbai da tabi'ai da tabi'in wato atba'u tabi'in kowa sai dai ya koyi da su wannan fassara كان السلف أهم شريعة وده فيه أبو العزيز السيلي أتكلم التابع لكلمة السلفية إذا تفصل عند الإمام الكلشاني أتكلم التابع من تحرير المقالة ده الغزالي أتكلم إلجام الأعوام ده الباجوري أتكلم توفة المريد ده الصابوني أتكلم التابع عقيدة السلف da abdullahi bin hajjaj a cikin littafin alfirkatun najiya suka tabbatar duk waɗannan malaman a cikin littafansu sun nuna cewa a salafu su ne waɗanda ba sa yin ta'assubanci ga ra'ayin kowa sai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa daga magabata da manyan malamai sun yi amfani da kalmar asalafu bisa wannan ma'ana ta shari'a مثال القاضي إياد رحمه الله تعالى أتكلت في إكمال المؤلم ياتي بين الصلاة اختلاف كبير في كتابة العلم من الصحابة والتابعين أنت مصابعني من جمع أذا كان الصلاة وجن حلتي كورشن حلتي ربو حديث من ذن الله sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ba ku manta ba duk wanda ɗalibin ilimi ya kamata ya san lokacin da aka zo za a rubuta hadisai an kai ruwa rana wasu suna ganin ba za a rubuta ba wasu suna ganin za a rubuta amma daga baya aka karkata akan za a rubuta saboda abin da ya sa aka ce kar a rubutan dalilin ya gushe dama saboda kar a cakuɗa wa'ayin qur'ani ne da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili na biyu kuma da ke nuna haka shine manzo sallallahu alaihi wasallama da bakinsa mai tsarki ya ce a rubuta abu shama wasu hadisai bayan haka abdullahi dan amru dan as ya kasance yana rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an rawaito cewa abdullahi dan umar shi ma ya rubuta waɗansu ba'dul ahadi wanda aka ke cewa za a iya rubutawa da waɗannan dalilai aka karkata wajen rinjaye da fahimtar a rubuta kama kafin a rinjayar kan an yi sabani to shi ne alkafi ya rike cewa baina salafi kun ga bayan da kalma as-salaf anan sannan a ƙarshe zai ce "Mina sahabati wa tabi'in ashe kenan salaf su ne magabata na kwarai ababen koyi daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in haka kuma a cikin littafin al-azkar al-imam an-nawawi ya ce takanna jama'atun min afadil salaf al-umma min as-sahabati wat-tabi'in faman ba'dahum bi abi fulana al-imam an-nawawi a cikin littafin al-azkar yace da yawa jama'a da daga cikin mafifitan salaf na wannan al'ummar daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su sun yi wasansa alkunya da abu fulana ai ka san idan mutum ya yi ɗansa na fari galibi ya yi alkunya da shi sai abu abdullah abu musa abu muhammad abu zai har ma wanda bai aure ba yana da dama ya yi alkunya ya ce abu ibrahim abu isa da sauransu to ba kawai yaya maza ba har mata ma ana yin alkunya da su ana yi cewa abu fatima abu mariya abu nusaiba da sauransu to shi ne yake cewa salaf daga sahabbai da tabi'ai sun yi alkunya da sunan 'ya'yansu mata ba sai maza ba kawai kun ga a shahida anan shine ya yi magana akan afadili salafin umma min sahabati wa tabi'in kenan malamai magabata sun yi amfani da kalmar salaf a harshen shari'a don bayani akan magabata daga sahabbai da tabi'ai da kuma atba'u tabi'in manhajin da asalaf suka bi cikin aƙida da mu'amala da tarbiyya da suluk shi ake kira almanhajus salafi almanhajus salafi hanyar da suka bi manhajin da suka bi tsari da suka ɗauka fahimtar da suka bi a wajen aƙidarsu da ibada da mu'amala da tarbiyya da suluk da taskiya wannan hanyar ita ake kira almanhajus salafi wato hanyar mutanen da ake kiransu salaf a cikin littafin almanhajus salafi na Amur, abdulmun'im salim المنهج السلفي عند الشيخ الألباني يعني المنهج السلفي هو المنهج الذي اعتمد عليه السلف وصاروا عليه في اعتقاداتهم ومؤاملتهم وتربيتهم وتزكية نفوسهم يجب منهج نسل فيه شيء hanyar da asalafu suka bi suka dogara a kanta suka tafi a kanta cikin aƙidodinsu da mu'amalolinsu da tarbiyyarsu da kuma sulukunsu ɗinsu kenan in dai mutum yana so ya san manhajin salaf to sai ya koma zuwa ga fahimtarsu a cikin aƙida da mu'amala da tarbiyya da taskiya da suluk da ibada ta haka ne mutum zai iya sanin almanhajus salafi riko da wannan manhajin na salaf da kuma dangantuwa zuwa gare shi shi ake kira as-salafiyatu kamar yadda amra abdul mun'im salih ya tabbatar a cikin littafin nasa mai suna almanhajus salafi inda sheikh al-albani a littafin ya ce as-salafiya huwa intisabun ila manhajis salafi ilaman manhajis salafi salih imanan wa tiqadan fikhan wa fahman ibadatan wa sunukan tarbiyatan wa taskiyatan ya ce da ake kira wanti sabon shi shine mutum ya danganta kansa ila manhajin salafi salih zuwa ga manhaji hanyar as-salatu salih wadancan mutanen kwarai da muka ambata daga cikin sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'in imanan a cikin imaninsa wa tiqadan da sa wa fiqhan ko fiqhan a fahimtarsa ta fiqhu wa fahman da fahimtarsa gaba daya na ibada ibadatan yadda zai gudanar da ibadarsa wa sulukan da yadda zai yi gyaran zuciya tarbiyyar ransa ko kuma tafkiyar ransa tarbiyyatan wajen tarbiyyar sa da tarbiyyar ƴaƴansa da tarbiyyar matansa da tarbiyyar kowa da kowa wa tafkiyatan da yadda zai tsarkake ransa daga abin da shari'a ba ta da su ba idan mutum ya dangantu zuwa ga waɗannan magabatan ya dangantu zuwa ga aƙidarsu zuwa ga ibadarsu zuwa ga mu'amalarsu zuwa ga tafiya da taskiya da suluk da fikihu da fahimtinsu to sai a ce ya fi hanyar asalafiya waɗanda suka wannan hanya ta asalaf sau da kafa to ana kiransu asalafiyuna ko kuma da hausa ka ce ‘yan salafiya kamar yadda muhammad al-ghazali ya tabbatar yake cewa asalafiyuna kuma da zai نؤمن بما آمن به المسلمون الأوائل أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما آمن به الأئمة المشهود لهم بالخير والبر والتقوى والفهم السليم لدين الله عز وجل فهم الذين سلكوا طريقه واقتفوا, واقتفوا آثارهم يجدوا أسلفيون كوكب سلفية su ne waɗanda suke cewa nun uminu bima amana bihil muslimun al-awailu mun yi imani da abin da musulmin farko suka yi imani da shi su a ne musulmin farko ashabul rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabban manzo sallallahu alaihi wa wa sallama wa وما آمن به الأئمة المشهود لهم بالخير والبر والتقوى والفعل السليم لدين الله عز وجل da kuma abin da shugabanni na musulunci waɗanda aka yi wa shaidar alkhairi tun farko aka yi musu shaidar yin da'a da Allah aka yi musu shaidar tsoron Allah aka yi musu shaidar kyakkyawar fahimta ga addinin Allah suka yi imani da shi fahimar da zai na salaku tariƙahun su ‘yan salafiya ko kuma a salafiyuna su ne waɗanda suka bi hanyar waɗancan na farko ɗin wakta fau'a tsara suka yi koyi da irin abubuwan da suka yi a rayuwarsu kina da an cewa ne salafi ne to ana nufin wani mai danganta kansa ne a aƙida da mu'amala da ibada da suluk da tarbiyya da tafkiya zuwa ga almanhajin salafi hanyar magabata na kwarai al-muslimun al ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam والأئمة المشهود لهم بالخير والبر والتقوى والفهم السليم لدين الله سواء من السلفيون واتوا ودن بكبير هنير السلف سنة كتوى أهل السنة والجماعة كما يكرا الشيخ عبد القادر جيلاني ya bayyana a cikin littafin lissa mai suna al-gunya a shek abdulkadir jilani rahimahullahu ta'ala abin mamaki an samu waɗansu mutane suna da'awar suna bin hanyarsa ko ma suna wai bin ɗariƙarsa ana kiransu 'yan ƙadiriya amma ba su da alaƙa da shi ta nesa ko ta kusa a cikin aƙida da manhajinsa domin shi ahlus sunna ne a salafi ma'a duk abubuwan da ake danganta masa ƙarya aka yi masa littafinsa algunya na nuna matsayin shi ko shi wane ne kamar abul hassan ne al'ashari da ake dangantuwa gare shi a ce wai ga wasu asha'ira abul hassan al'ashari da a farkon lamarinsa ya samu zalal domin ya bi hanyar mutazila amma daga baya ya bar wannan hanya ya barranta daga gare ta har ya wallafa littafai guda biyu na farko maqalatul islamiyyin na biyu al-ibada an usulid diyana waɗannan littafai guda biyu sai na uku ma da ya rubuta aqidatu ahlul hadith waɗannan littafai sun barrantar da abul hasan al-ash'ari daga dukkan abin da ake danganta masa na asha'ira wanda daga nan ne aka samo irin tawhidin al-wujud wal qidam wal waqa'u wal mukhalifa wal mukhalafa lil hawadith wal qiyam bin nafs wal wa'daniya wal qudra wal irada wal ilm wal ayat wal wal basar wal kalam wanda su kadai ake da su a matsayin sifa duk sauran zubobin Allah sai ilaya da sifofinsa waɗanda suke zagiya ba ya gane su ba Allah yana da hannuwa kamar da ya tabbatar وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فاتعا بعنوا بني قدرات فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإنك بأعيننا وأن هكذا تثبتت cewa Allah yana da idanuwa kuma hadisi ya tabbatar a wajen tsawatarwa game da dajjal cewa ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane inna rabbakum laysa bi'awar shi ko da jan da ido ɗaya ne a kenan Allah yana da abu Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa ta kafafuwa guda biyu kamar yadda hadisi sahihi ya tabbatar duk waɗannan ana kiransu su sifa az-zatiyya la la tafariqullah abadan sifa zatiyya akwai kuma sifa fi'iliya sifofin Allah na aiki waɗanda suke nuna Allah yana wasu ayyuka kamar misali an-nuzul ila sama'i duniya fi thuluth al-akhir ko thuluth al-akhir min al-layl kamar misali inna rabbaka yadhak inna rabbaka yafrah Allah yana farin ciki Allah yana jin daɗi Allah yana mamaki Allah yana murna Allah yana dariya duk waɗannan ana kiransu sifatun fi'liya ayyuka ne na Allah sifofi ne da ke tabbatar da ayyukan Allah wajibin kowane musulmi shine imani ya yarda da su ya sallama masu kamar yadda shi Allah da manzon suke nufi yadda suke nufi din ba tare da ya yi kamfi ko tashbihi ko takyifi ko makamancin wannan ba to zai da wanto a sha'ira na ta'atilin asma'ullah wa sifat suna ta'atilin sifatullah ba asma ba suna cewa kudura in an ce Allah ta'ala yana da ƙarfi ko Allah ta'ala ya kaza da hannu sun ce Allah yana da kudura to wanda ake danganta wannan hanyar gare shi abul hasan ya ashari ya barranta kamar yadda jike wuce a cikin littafin al'ibana an usul diyana da kuma islamiyya islamiyyah dinsa da aqidatu ahlul hadith dinsa ya barranta daga mu'tazila ya barranta daga hanyar i'tizali to haka shi ma Abdul Qadir Jilani shi ba ma taɓa samun ya samu zalal din ba ahlus sunna ne salafiyul aqida wal manhaj saboda haka a cikin littafin al ya je as-salafiyuna sune ahlul sunnati wal jama'a sune ake kira salafiyun ɗin kamar yadda ibn hazm a cikin littafin alfisal ya bayyana haka na ibn taimiya a cikin majmu'ul fatawa ya ce su ne a salafiyuna su ne ahlul hadisi ko kuma ashabul hadis kamar yadda as-sabuni ya bayyana a cikin littafin sharhul aqidatu salafiyya kuma an wato irin wannan magana daga al-imam Ahmad ibn Hanbal da ibn al-Mubarak suna ake kira ahlul asali ko ahlul ittiba saboda riko da sunna da suke yi bisa fahimtar magabata na kwarai asalabiyuna suna ake wa lakabi da alfirqatun nadiya kamar yadda aka rawaito daga ibnu jarir at-tabari da abdahar da ibnu babba suna ake kira al at-ta'ifatul mansura kamar yadda zo kuma aka rawaito daga ibnu al-madini da abubakar al'ajuri kuma su ake kira al-guraba kamar yadda aka rawaito daga al'imam abdan duk waɗannan sunaye ne na asalafiyuna Sune ne ahalin sunatu jama'a su ne ahalin hadisi su ahalin azari su ashabul hadis su ne ahalin ittiba su ne alfarkatun najiya su ne mansura Sune ne al-guraba su ahlus sunna duk su ne kuma su ne kuma su ne saboda haka da yadda muka ji wani ya ce ɗan salafiya ne to yana nufin shi ahlus sunna ne wanda duk muka ji ya ce shi asali ne to yana nufin shi salafi ne kuma shi sunni ne wanda muka ji ya ce shi ahlul ittiba'i ne ko yana cikin ahlul ittiba ko jama'atu ahlul ittiba to mun san yana nufin shi jama'atu ahlus sunna yake ciki saboda haka musamman ɗin ba su da cutarwa matukar ba ta hazzubi aka ya koma ƙungiyanci ba Ba ku shakka salaf suna da matsayi mai girma a cikin addini wanda hakan ke nuna wajibcin koyi da su da bin hanyarsu yana daga abin da ke nuna matsayin asalafu a cikin wannan al'umma tamu cewa su ne farkon musulunci domin sahabbai su ne suka karɓi musulunci a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko hannun ƴan uwansu sahabbai tabi'ai suka karɓi musulunci a hannun sahabbai ko ƴan uwansu tabi'ai atba'u tabi'in suka yi musulunci a dalilin iyayensu ta gari da aka haife su a cikin musulunci saboda haka su ne al-muslimun al-awailu su ne musulmin farko wannan kadai ya ishe su mankaba ya ishe su babban matsayi a cikin addini a ce wane shi ne musulmin farko to ga annabi Musa ba lokacin da yake bayani yake alhini game da abinda mutanen suka yi na wa Allah da bautan dan maraki ba ku ji ya tuba ga Allah ya ce wa ana awwalul musulmi na ba ba ku ga annabi sha'iru shi ma ya ce awwalul musulmi na ashe ka zama farkon musulmi a cikin ka babban markaba ce to a cikin al'ummar Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai da tabi'in da atba'u tabi'in wanda su ne ake kira as-salafu to su ne musulmin farko kun ga su sahabbai sun shaida saukar alqur'ani a gaban su qur'ani ya sauka har Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ardahu yana cewa babu wata aya ko sura a qur'ani face na kan lokacin ta sauka da inda ta sauka da dalilin saukarta inda akwai wanda ya yi sanin qur'ani ko da sai na haura kuma ne tafiya mai tsawo zuwa gari to da na tafi na koyo wannan bayanin saboda haka a gaban su wasu su ma dalilin su na Qur'ani ya sauka yas'alunaka anil khamr wal maisir an anil yatama yas'alunaka anil mahib yas'alunaka ma za yunfiquna duk ba dalilin su bane تستمع الله قول التي تجادلك في Allah? Wallahu الى الله والله يسمع تهاوركما دبا اكن سبن su ne saboda haka ashe kaga sun fi kowa sanin qur'ani da dalilin saukarsa da lokacin da ya sauka da wurin da ya sauka da abin da ya kunsa to dalili saboda su ne musulmin farko alqur'ani ya yabe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe su kuma ya bar duniya yana mai yarda da su su ta nan sun yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ci abinci tare sun sha abin sha tare sun fita tare sun shiga tare sun kwanta tare sun tashi tare sun aura daga gare shi ya aura daga gare shi sun yi jihadi don kare addinin Allah sun yi haɗa addinin Allah kuma sun ci gaba da karantarwa bayan barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya wannan ke nuna cewa su ne musulmin farko su kuma tare shugabannin yaransu da malamansu sahabbai kuma sun yi gwagwarmaya ɗaukaka addini tare da sahabbai ɗin Asbabu tabi'in sun yi rayuwa tare da sahabbai a tare da tabi'ai kuma a lokacinsu ne ilimi ya ƙara yaduwa ta hanyar rubuce-rubuce wannan ke nuna cewa su ne musulmin farko wanda suke wa musulunci aiki da haka wannan na nuna girman matsayinsu abu da ke nuna matsayin asalafu shi ne kasancewarsu mafi alkhairin mutane baki daya a cikin wannan al'umma domin hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin mutane sune waɗanda muka yi zamani tare sa'annan sai waɗanda suka zo bayan su sa'annan sai waɗanda za zo bayan su su ne suke zamani da manzo sallallahu alaihi wa sallama sahabbai su ne za su zo bayan suka zo bayan sahabbai tabi'ai su ne suka zo wato su ne suka zo bayan tabi'ai din asba'u tabi'ina kenan wannan shaida ce taskiya ce shahada kubra shahada professoriya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba a salafus salih min hadhihi al-umma a cikin wani hadisin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyun nas khairun su ne suka fi alkhairi a cikin mutane gaba daya a duniya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ana wa man ma'i ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر ni da waɗanda ke tare da ni su ake tare da shi sahabbai ثم الذين على الأثم sannan wanda za su zo baya su ثم الذين على الأثم sannan wanda za su zo baya su kuma su ne atba'u tabi'ina ko tabi'u tabi'ina wannan na nuna girman matsayi na as-salafu a cikin wannan al'umma din bayan wannan yana daga abin da ke nuna matsayin a cikin wannan addini kasancewar hanyar su ita ce daidai fahimtar su ita ce gaskiya kuma manhajar su shine mafi alkhairi to tun da suna da wannan matsayin a cikin al'umma suna da wannan matsayin a cikin addini ai ko ba fada faɗa ba ko ba nassi hankali zai koyar da cewa wajibi ne abu su. ko hankali ba zai da wannan ba ballantana ma kitaban وسنة وإجماعا وقياسا أقلا ونقلا دك na tabbatar da wajibcin bin hanyar al-muslimun al-awailu salafu hadhihi al-umma ashabur rasuli sallallahu ya bayyana bin kuma ya nuna hadarin سابعوا السلف الصالح دمعت في سورة النساء سورة هدو آية تقليل دقوم شابقي الله تبارك وتعالى يأتي وما يشابك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله تعالى ومن يشاكك الرسول wanda duk ya saba wa manzo yawa manzo tawaye yake bin hanyar manzo yake kore da ayyukan manzo mai ba da ma ta bayyana lahul huda bayan shiriya, ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma yake hanyar da ba ta mu'minai ba su wane ne mu'minan da ake nufi da su a wannan ayar su ne sahabbai duk wani wanda zai shiga ya shiga jirgin annabi nuhu ne ba shi ne na farko ba laifin makasu da awwala almasu da awwala kuma sahaba don su ne sabilin su ne almominu na kadai a duniya a lokacin da wannan ayata sauka ko akwai wasu mominan ban su eh kun da kenan su ne al'asalu wannasu taba'un lahu as-sahaba هم المعنيون وهم المقصودون هم الأصل في هذه الآية والناس تبع لهم wanda ne ya hanyar da ba ta muminan farko ba hanyar waɗannan ba to shi kam ya shiga uku don Allah ta'ala ce ni wallahi mata walla ba da ya jawo kansa bala'i ba sai mu bar shi da bala'insa mu miƙa shi mu danganta shi mu jikanta masa abin da ya dama kansa ko ba za mu gyara shi ba a duniya ne kuma zai sha wannan wahalar ya lalace ya tabe amma a lahira ko ba za mu gyara shi ba wa nuslihi jahannama a lahira mu kona shi a jahannama wa sa'at masira in dai makoma jahannama ce to wannan makoma ta munan Allah ya tsare wannan aya na nuna wa'aikin dai a salafus salih a cikin wannan al'umma domin su ne muminan farko sabai su ne muminai matakin farko tabi'ai su ne mataki na biyu ta ne su ne mataki na uku duk wanda bai dauko saifin addininsa daga can ba to shi kam ya jama kansa masifa daga cikin a ai akwai masu jin bbc da hausa ko ko ba ba kuna jin bbc da hausa kukan saurari biyo na hausa idan kun zo ya kuke ba kuna jiyar kuna jiya da yadda ne ku jiyo tashar ba in kuna cikin ji sai ku ji ya shu ya kuke yi sai ku dan gyara to dole ne musuluncin ka ya zama kana gyara shi kana saita shi ya dawo irin waɗancan ko da yake ba za ka yi kamar nasu ba amma dai ba ta shawarar إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاهم in ba za ka iya yi kamar nasu ba to ka kamanta wannan shine wajibinka a cikin suratul sura ta biyu a da bakwai, Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa imaninka ma baya so in imaninka ba irin nasu bane domin Allah ta'ala cewa ya fa ina amanu bi misli ma amantum bi faqad yahtadaw wa in tawallaw فإنما هم في شقاق فسيأتيكهم الله وهو السميع العليم صدقة الله ومن أرسل من الله صدقة ونحن له عابدون الله تعالى يقول فإن آمنوا سؤال إلى أكل فإن آمنوا قريش قريش وسائر المشركين إن سنجي إيماني بمثل ما آمنتم به da irin imanin da kuka yi in sun imani da abin da kuka yi imani da shi So a ne amantum manzo kawai ake miga nan manzo da da sahabbai domin ya zo da siga ta jami'i ne mimul jami'i ne don haka in sun imani su mushirkan makka da yahudu da nasara da sauransu da irin abin da kuka yi imani da shi sakadihi ta dau to sun shirya wani tabar in ko suka juya baya suka ki imani ya imaninsu bai daidai da hanyar da kuka koyi imani ba imaninku daban nasu daban abinda kuka yi itikadi daban itikadinsu daban ibadarku daban tasu daban mu'amalolinku daban mu'amalarsu daban to kuma inda aka yi kasance fa inna ma hum fi shiqaqin to za a zama cikin sabani ne sai ta faɗa da juna ko da za su iya tarayya wajen yakar wanda suke bin hanyar nan amma dai a su ba zaman lafiya ta saba hun jami'a ba kula ma shatta fa sayati kahum Allah to Allah zai tsare ka daga sharrinsu zai kare ka daga su da munafukan da kafiran da mushrikan da waye da waye da waye duka Allah ya ce zai tsare manzon shi da sauran sahabbai daga sharrinsu wa huwa as-sami'ul alim dan Allah shi as-sami'u ne mai ji al-alimu basani sai yake subgata Allah wannan shi ne rini tsari da Allah ya yi wa annabi da sahabbansa wa mana asali min Allah sabda wane ne ya fi kyautata tsari da daidaitawa kamar Allah wani na lahu duna kuma lalle mu masu bauta ne ga Allah ta tabaraka wa ala. wannan ayar ma malamai sun amfani da ita wajen tabbatar da cewa wajibi ne a hanya a salafu salih saboda Allah ta'ala ce da misli ma amantum bi an ta'allaka an rataye imanin kowa zuwa ga imaninsu a cikin suratu yusuf sura ta goma sha ɗaya aya ta ɗari da takwas Allah ta baraka wata ala ya ce ƙul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin qul hadhihi sabili kaga abu ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah da nake kiran mutane zuwa ga Allah a kanta A basiratin ana wa man ittaba'ani a bisa ilimi ne da wanda suke tare da basira anan bi ma'ana al-ilm والفقه ana بصيرة أنا ومن اتبعني ني da wanda suka bi hanya ta suwaye suka fara jin hanyar manzo suwaye suka fara jin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashabatul kiram saboda haka ashe wannan ayar man ittaba'ani su ne da farko kafin wanin su wa subhanallah kuma sarki ya tabbata da Allah wa ba ana min al ba ne daga cikin masu shirka da Allah wannan ayar ma malamai sun kafa hujja a ita da nuna cewa wajibi ne a bi hanyar magabata al-muslimun al-awari ashabur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratul fath aya ta 26 da shida Allah tabaraka wa ta'ala ya sake nuna mana wajibcin bin hanyar magabata Allah ta'ala yake fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bi kulli shay'in alima bayan Allah ya ba mu labarin abin da ya faru a wajen yaki, da irin matsalar da sahabbai suka samu na firgiti sai yake to fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi to kuma sai Allah ya saukar da natsuwarsa ga manzon shi wa alal mu'minina da mu'minai su a nan da ake nufi anan wa alzamahum kalimatat taqwa kuma ya tabbatar da su akan kalmar taqwa su a nan aka tabbatar da su akan kalmar taqwa a wannan wurin sahabbai wa kanu hakka biha dama su suka fi cancanta da wannan kalmar taqwa ne wa alaha kuma su ne dama suka dace da ita su dama masu takawan wanne kalimatu takawa a nan ana nufin la ilaha illallah fahiya kalimatu takawa a nan wuri aka tabbatar da su akan la ilaha illallah dama kuma su ne suke faɗinta su suka fi dacewa da ita su suka san ma'anoninta su suka kiyaye ka'idodinta su suka san sharuɗanta kuma su suke aiki da lawazin ɗinta. Ina ka kai waɗannan su ne a salafu salih a cikin wannan al'umma kuma wannan na nuna in dai kai kana so ka zama mai takawa to sai ka bayan su to za Allah ya ce wa zama mun kalimata takawa to har ga an tabbatar da cewa suna da takawan kalmar takawa la ilaha illa an tabbatar da tasu kalmar ta daidai take kuma aka ce wa kanu ahaqqa biha hum ahaqqun nasi bi kalimati la ilaha illa Allah wa ahluha كانوا أهلا لها وما زالوا أهلا لها حتى توفاكم الله تبارك وتعالى sun kasance masu la ilaha illallah kuma haka suka dawoma har suka bar duniya wannan ba dalili ne a wajen malamai da ke nuna cewa dole ne a bi hanyar as-salaf wato magabata na kwarai a cikin wannan al'umma din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da riko da sunnar magabata daga cikin sahabbai da bin hanyar su da rashin saba musu domin ya zo a hadisin turmudi da abu da'ud hadisi tabbatacce fa za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa inna man ya'ish minkum yara ikhtilafan kathira wa yaqumu mudafatul umur fa innaha dalalah فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الضوء عليها بالنوادي maki sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya rayu cikin ku na tsawon lokaci zai ga sabani mai yawa a cikin al'umma wanda ya zama dan kadariya wanda ya zama ba mu'tazili wanda ya zama ba khariji ya zama rafidi wanda ya zama wanda ya zama kaza haka dai ba wani sabani wanda ya ce ba ruwan shi da hadisi sai qur'ani zalla wanda ya ce ma akwai wani annabi ba ya manzon Allah haka dai haka dai sai ce to amma wa iyyakum wa mudafatil umur a ka shaidinku daga bin abubuwan da suke kirkiro su ake cikin addini bidiyoyi fa ina azalala domin bidiyoyi duka bata ne to mana da aka zai ka minkum wanda duk ya rayu zuwa lokacin da za a yi wannan sabanin a yi umar ya rayu zuwa wannan lokacin ko da rayuwa domin lokacin da aka zo aka tambaye game da kadariya cewa su suna cewa ba ruwan zakaddara sai ce ka je ka gaya musu in ka gan su abdullahi Ɗan umar ya barranta daga gare su su ma ba su ba shi ya rayu zuwa bayyanar kadariya abdullahi dan umar da abdullahi abbas sun rayu zuwa bayyanar khawarij abu huraira ya rayu zuwa bayyanar khawarij da kadariya kaga sun samu kan cikin wannan sun zo sun rayu zuwa lokacin ko to dama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu in hakan ya faru duk wanda ya rayu zuwa wannan lokacin daga cikin ku fa alaihi bi sunnati to ya riko da sunnata wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin da sunnar al-khulafa halifofi ar-rashidin shiryayyu al-mahdiyyin masu kokarin kai mutane zuwa ga shirya abu alaiha bin nawazib ku riko da wannan hanyar kamar yadda za ku riko nama ko wani abu in kun sa a hakori matauni shine nawajis mataunai in ka sa abu ko hannu ne aka sa ya sa aka ciza haka ana iya da aka dadi to haka za ku rike sunna kar ku ku buce muku domin wanda ya zo sunna ka buce masa ya zo hanyar magabata shi ya shiga uku sau uku tara kenan sau tara tamanin da ɗaya ina daga abin da ke nuna wajibcin bin hanyar salaf cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa hanyar salaf ce kawai za ta kubutar da mai binta daga wuta don wata hanya da za ka yi in dai ba hanyar su bane sai ka faɗa wutan ka mutu Allah ya kiyaye mu daga wuta da na hadisin Tirmidhi ya zo manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa inna bani isra'ila تفرقت على سنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي من صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بنو إسرائيل يهود بنفع سر ربا أو رواية يهود sun kasu gida ta bayan daɗa dukkan su ‘yan wuta ne in banda milla ɗaya ko ƙungiya ɗaya ko jama'a ɗaya nasara sun kasu gida ta bayan biyu dukkan su wuta za su sai kashi ɗaya yake ni kuma al'umma ta za ta kasu gida bayan da uku dukkan su ‘yan wuta ne in banda guda ɗaya sai da abai suka ce wacce ce ya manzon Allah sai ce ma ana alaihi wa ashabi abinda ni da sahabbai na muke kansa to da wancan sahabban nan sune su ne sune a salaf na farko a salaful awwal ko ba ba sune al-muslimuna al-awa'ir ko ba ka ba sai almajiran su tabi'i sai almajiran su atba'u tabi'ina in dai kake ba za ka bi hanyar ta atba'u tabi'ina da suka ciro daga tajirai da suka ciro daga sahabbai da suka ciro daga manzon Allah ba to ka daga cikin wannan wanda za su fita ka daga cikin wanda su tsira daga wuta ka ga baka shiga ba kenan amma in da hanyar su insha Allah kana ina kana cikin waɗanda za su kubuta daga shiga wuta ɗin Allah ya tsare mu da wuta a wata waya ta Imam Ahmad da Abu Dawud manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce ala inna man kana qablakum من أهل الكتاب افترقوا على وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 فنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة صحيح جماعة سنة إن عندما ينمى لمن قلوا فلسى الإمام الترمذي هكذا وتر أبو داود الترمذي دا ابن هبان سرويتو منظور صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ابتركت اليهود على عيدة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى كذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أرواح ابن أرواح ابن أبي الدنيا منذ صلى الله عليه وسلم أتواحد افترقت اليهود على إيدا وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة إيدا وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار أرواح الترمذين manzo sallallahu alaihi wa sallam ce wa ai satattarku ummati salatan wa sab'ina firqa kullu afin nar illa wahida qila wa man hum wa man hum qala alladhi nahum ala ma ana alaihi wa ashabi dan wadannan ruwayoyi na yawo mana su ne in tabbatar da wani abu guda ɗaya. me shine waɗannan ƙungiyoyi ko jama'a ko kira guda saba'in da uku dukkansu suna intima'i ne zuwa ga musulunci ba wai masu zuwa coci ba ba masu shirka ne ba masu bautan gumaka ba ne dukkansu yantamuna wa yantasibuna ila al-islam wa ila kitabi wa sunna dukkansu shi yasa yake ummatu. domin inda ana nufin duniya gaba daya to ina fa'idar an batan yahudu nasara a ciki akwai fa'ida da ba fa'ida ya zama tora kaka, ya zama babu fasaha shi ko manzo suna zuma shine wanda ya kowa za a cikin al'umman nan ambatan yahudu da yayi daban ya ambaci nasara kirista daban na nuna cewa ummati da yake ummatuhu al'idama ba ummatu da'awa ba domin malamai na bambancewa tsakanin ummatul ijaba da ummatu da'awa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da al'umma kala biyu akwai ummatu da'awa duniya ba ta al'umma ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam wajen da'awa wajen kira kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira kuma wala hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wa bu'istu ila an-nasi ammatan ko kuma kafatan a watar wayar kenan duk duniya an aiko manzo sallallahu alaihi wa sallama domin ya wa'azi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to a cikin wannan al'ummar a cikin wannan al'ummar akwai wanda suka amsa kira akwai wanda ba su amsa ba waɗanda aka aiko shi gaba ɗaya duniya ana kiransu ummatul ummatu dawa wato al'umma gaba ɗaya da aka ke kira su waɗanda suka amsa kira su ake kira ummatul ijaba waɗanda suka amsa kira ya za mu gane wannan saboda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah yahudu da nasara sun shiga cikin wannan magana eh sun shiga kenan tabbas al'ummar kala biyu ce ummatul da'a da ummatul ijaba to tun daga ya ce yahudu sun rabu gida saba'in da ɗaya nasara sun rabu gida saba'in da biyu in ya ce al'ummarsa za ta rabu gida saba'in da uku su a yi al'ummar tasa su a yahudu nasara kirista abin nan majusu su a musulmi wanda suke amsa sunan musulmi suke salloli biyar suke azumin ramadan suke aikin hajji lokacin zulhijja suke fidda zakka wanda suke biyayya da iyaye wanda suke kaza suke kaza matukar sun saki hanya su ake ne na raka da wannan magana saboda wasu kan ce to ai al'ummar da ake nemi ummatu da'awa ne ba gaskiya bane domin da ummatu da'awa ne to an yi gwaranci shi kuma ba Allah ba gwari bane shine afsau manna nabaka da badi wa ba kamar yadda malaman larabci ke cewa to idan ya zamanto manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce al'umma za ta kasu gida saba'in da uku kuma duk za su shiga wuta duk kashe-kashen na raba raba nan duk 'yan wuta ne sai guda ɗaya aka tambaye shi su ne ya ce abin da ni da sahabbai na muke kai to in baka ciro addinin ka daga wurin su ba to na ka shiga kai kuma ka kama da rijiya rijiyar ma mai zirgi wanda ba a yi fitowa wannan zai sa ka tausaya ma waɗanda ake kira 'yan shi'a wanda su ko ba su da addini sai ba ake sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya ce imanin ma ba zai yi ba Allah ma ya ce ba ya san imanin sai imanin irin nasu sai kuma wani yake su ne mutanen banza yanzu dai ko kai ne malamin islamiya ta shekara goma kana karanta da ɗalibai har suka gama kace sun yi takarruji ka ba su shahada amma da aka gama sai aka ce wai dukkan su mutanen banza ne ba wanda zai gaje ka za a dauke ka malami na kirki za a dauke ka wanda ya koyarwa to da aka zo ya zauna da mutanen shekara ashirin da uku shi ya mutu kuma ya bar su a ce duk sun bar musulunci wannan hankali ya dace da shi kenan manzo Allah ya samu fashal kenan a cikin da'awarsa shi ba mu'allim ne kwarai ba shi bai da turkut tadris bai ba abin da ake kira yadda za a ilmantar da mutum ba wannan ba zagi da cin mutunci wani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law kanu ya'lamuna hadana Allah wa iyyahum don haka wannan ma da ne da ke nuna wajibcin bin hanyar as-salafus salih magabata da yawa daga cikin abai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su sun tabbatar da wajibin bin salaf suka ce lallai ka zama dan salafiya kai ka kuskura ka fita daga hanyar salafiya domin Abdullahi ta Mas'ud radiyallahu anhu kamar da yake cikin kitabu zuhud na wake ya ce ittaibu wala tabtaibu faqad kufitum kullu bid'atin dalala kuma hanyar magabata hanyar sahabbai kar ku kirkiro ta ku hanyar domin da abin da za ku yi an riga an yi ya isa ku sani duk wani abu za ku kirkiro sabo a addini to bida ce ko bida ne bata ce al-imamu al-awzari kamar yadda al'aduri ya kawo a cikin littafinsa a shari'a ya ce a yasbir na faka ala sunna wa haifu wa kafal kawun وقل بما قالوا وكف أما كفوا عنه واطلق سبيل سلفك الصالح فإنه يفاؤك ما وفأه الإمام الأوزاعي نتوى كيبا كان هقولي كدوري أكبر السنة كتاع عند القوم من القوم الصحابة والتابعين هم القوم وقف حيث وقف القوم كتاع inda mutanen nan mazajen nan suka tsaya wa kun bi ma kanu dan abin da zaka bari ka faɗi irin wannan ka bari kar ka faɗi naka wa kaf amma kafu an abin da ba sai ba kai ma kai wa suluk sabila salafika salih ka bi hanyar magabatan ka na kwarai fa innahu yasa'aka ma wasa'ahu abin da ya ishe ka abin da ya ishe su zai ishe ka kai ma haka na za a turri a cikin shari'a da albayhaqi a cikin almarhal ila sunan sun waito daga dai al'auzari yana cewa alaika bi asar salaf wai rafadaka nasu wai haka wara ya rijal wai zakhrafuhu laka bil qawli fa inna al 'Yan yanjali wa anta minhu ala ce mustaqim yace musu alaika bi asar salaf ka rike hanyar magabata maganganun magabata ayyukan magabata na kwarai wai ya rafa zakan nasu ko da mutane za su yi watsi da kai ka kyale su je can su watsar da kai ko za su guje ka ko za su kyale ka kai dai ka tsaya na murin wa iyaka wa ra'ayin rijal ya ce a yau ka shaidar ka karkabi ra'ayin mutanen da babu dalili suke faɗin magana wani zakara kuma na kabil kauli ko da sun kawata ta tasu ko da sun kawata sun nuna magana mai daɗi karkar mutu, ra'ayi wanda babu dalili da abin da ya dame ka kullul ulumi سوى القرآن مذلة إلا الحديث وإلا الكتاب الديني فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما كان فوسواس الشياطين وأفند إيه ذلك فإن الأمر يجد من نظري ينجلي زي زي يبين وأنت من ولا طريق مستقيم الآن كده إيه ما كان كما كان هيا مدينتها ran da mutane za su gane cewa suna kan bada kai ba kana kan hanya kai za su biyo ibn abi zaid al-qayrawani a cikin littafin risala ta mazhabar malikiya rahimahullah yana cewa wa fi ittiba'i salaf salih an-najatu cikin bin hanyar salaf ne za a samu tsira daga shiga wuta zuwa aljanna ibn hajar al-asqalani ustaz ad-dunya fil hadith a cikin fathul bari sanin bukhari yana cewa fasa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wa talaba ma ahadathahu al-khalaq yace wanda ya samu rayuwa mai daɗi wanda ke cikin albarka da yawa wanda ke cikin zaman lafiya da ubangiji man tamassaka bima kana alaihi salaf shine wanda ya riko da abin da salaf suka rike wasta kuma ya nisanci ma a hadasa hulkhalafu abinda yan baya yan bani na iya suka kirkiro ainihin gurin da aka tace an gane wajibin duk salaf ko ko ba a gamsu ba akwai wanda yake da shakku a nan cewa ba dole ne a bi salaf akwai wanda yake da shakku daga nusus da aka kawo akwai wanda yake ganin ba dole ne a bi su ba akwai wanda bai yake da shakku to zai karata Allah ya ce ni wannan yi mata wallah abinda ya jambalo kansa za a bashi da shi to mun ji a ne as-salafu mun ji ma'anar salafiya da salafiyuna da almanhajus salafi mun ji matsayin salaf mun kuma ga wajibcin yin musu da'a a yin wato koyi da su to ina iya cewa ni yanzu salafi ne ina iya cewa ni ina bin hanyar salaf zai ɗauki ma'ana ta taskiya kamar yanzu ina tsarkake kaina ne kuma Allah ya ce fala tuzakku anfusakum ko ko babu laifi in ce ni salafi ne ko ko ba laifi in ce ni dan salafiya ne ko ko ba laifi in ce ina kan hanyar salaf ne malamai irin su al-abbahani a cikin littafin al-hujja fi bayanin mahajja da ibn taymiya a cikin majmu'ul fata'a a cikin al-fatawa al-hamawiyya da al'imamu zahabi a cikin siyarwa alamin nubala da jalalatini suyuti a cikin saunin mantik wal kalam na ganin wajibcin dangantuwa zuwa ga salafiya kan kowane musulmi cewa kowane musulmi dole ya dangantu zuwa ga salafiya kuma sun bayar cewa yin haka alama ce ta ahlus sunna saboda ka duk ahlus sunna dole ya dina dangantuwa zuwa ga salafiya tambaya da zan yi to me ya kawo saɓani tsakanin jama'atu ahlus sunna da salafiya ba abu ɗaya bane ko ba abu ɗaya bane abu ɗaya ne ke zai zama kuskure a rika ganin da bambanci zai zama kuskure wanda ake tare a rika ganin ba tare ake ba domin duk waɗannan in dai za a fi su da gaske to ba sa koyar da kungiyanci ba su ruwansu da hisbiya ahlus sunna jama'atu ahlus sunna ahlul hadisi أهل الأثر أصحاب الحديث أهل الاتباع الطائفة المنصورة الفرقة الناجية السلفيون باسا تهذبي باسا تأصبي جرائي سيدنا من الله صلى الله عليه وسلم wanda duk ba haka yake ba ya yi kuskure sai ya gyara ya zo ya bi hanyar daidai don mu gudu tare mu tsira tare kamar da ake faɗi a Hausa kuskure ne kwarai mutum ya kyamaci kalmar salafiya har wani ma ya rika jin kaikayi da daki da wato makaki a ransa wai dan an ce salafiya da ganin kamar wata fitina ce kuskure ne wannan wallahi kuskure ne mutum ya rika kyamar manhajin salaf in an ce manhajin salaf za a biyar da ganin kamar an tada zaune tsaye kuskure ne wallahi ba ne ba ne mutum ya rika nesanta shi. daga waɗanda suke cewa su za su bi hanyar salafu kamata ya jawo su ya nuna ƙaya ne da jikoki taraki in suna yin abubuwa na zafi saboda matasa ne sai a ce a ba hankali a ɗaya ya faruwa amma muna tare a ce kuna ku ne kuna ku ne an tummin na wani aminkum haka ya kamata amma yadda aka ce an ware ga wasu can ga wasu nan to gaskiya an kuskure ba haka da'awar take ba abin mamaki a yau sai da wani da an ce masalam shi ba ma a soji misali a najeriya a Zariya, a madogawa kawai mu kenan akwai wani wanda wani yana so ya zage mu sai ya ce wai salaf ka ba a hausa an ce salaf a yadda ya nan ba gishiri wai saboda irgilanci irgilanci ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma a gaba dama ne ba cikin sunnan yake ba shi kenan ya bari ba za a mamaki ba dama daga cikin usus usus na manhajin khalaf akwai shari da kage da kazabi da ahlus sunna duk wani khalafi khalafi ba salafi ba duk wani harafi daga cikin usus usus da usul na da'awarsa akwai yin ƙarya da ƙazafi da ƙage da ahalus sunna suna ƙin ahalus sunna suna yin masu ƙarya suna musu ƙage su ce sun faɗi kaza alhali ba su faɗi ba yana daga cikin usul na da'awa na khalafiya yan bid'a kaga suna zagin malaman sunna suna cin mutuncin malaman sunna suna aibanta suna musu karya ta ce sun ce kaza ba mu cewa ba wannan daga cikin usus na da'awar kalafiya su ko kalafiya masu adalci ne ba sa jingina karya ga wani ba sa yin ma wani sharri wai dan kawai ba sa tare suna ma kowa adalci ba su kyara kowa ba wanda zai faɗi gaskiya suna tare wanda kuskure za su gaya mashi wai ya zai magana kan shekul islam ibn shekul sai ta wai kaji ibn Taimiyya? wai ibn Taimiyya. ibn taymiya wai yake saboda tsabagen kiyayya ga sunna da tsabagen kiyayya ga ahlus sunna tsabagen kiyayya ga masu da'awar addawa qur'ani da sunna bisa karantarwar magabata ko fahimtar magabata Allah shirin da mu baki da bayan Allah ya halatta musulmi ya siffanta kansa ya siffanta waninsa da salafi ya ke fulanin salafiyun za ka iya cewa zainun salafi babu laifi ba gaskiya kai mishi ba ya tabbata a wajen malamai kamar yadda al'imamu zahabi a cikin littafin sayarwa alamin nubala ya danganta a dara kuɗi da cewa salafiyun ne shi ko kuma ka ce ma wani al'asari ya halatta a ce ma wani al'asari wato mai bin hanyar hadisi kamar yadda dalalati da suyubi a cikin littafin tabakatul huffar ya danganta ibnu salah yake ibnu salah al'asari ne saboda haka za ka yi danganta wani da cewa shi salafi ne ko shi asari ne haka nan shi kansa mutum yana iya dangantawa kansa haka ne yake ana asari ko ana salafi ko ana sunni mutum na yi haka domin kuwa zainab iraki a cikin mukaddimarsa ta alfiyar hadisi alfiyatul hadis ɗinsa ya kira kansa asari asari yani allazi ya tabi asara ko a fara salaf allazi ya bau a fara salaf haka nan za ka iya kiran kanka salafi ka ce ana salafiyun ko in gano rubuta sunanka ka ce zaidu ibn abdullah as-salafi al-gani ko ana ne muhammad ibn ishaqa al-gani as-salafi al-asadi za ka iya ma kanka domin al-imam sabani ya yaka a cikin littafin sunan al-ansar yake shi salafi ne saboda haka za ka iya danganta wani za ka iya dangantuwa kai kanka wata salafiya ta gini ne akan asafi guda takwas ususu wata salafiya asasi na farko wato tushe na farko fandisho na farko na da'awar salafiya tsantsar tauhidi da wajen da ba a cakuɗa shi da kurafat ba ba a cakuɗa shi da takalin ba ba a cakuɗa shi da abubuwan da ba a zo dalili cikin ƙura'ani da sunna ba tsarin tsar tauhidi wannan shine asas na farko na da'awar salafiya asasi na biyu tsantsar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da riko da alƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai domin abba'a kala biyu ne akwai abba'a al-mutlaka akwai abba'a al-muqayyada abba'atul mutlaka ba a yi wa kowa a duniya sai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abba'a al-muqayyada ana yin daga kowa wanda yake abi Allah ko ya umarni da bin Allah ko ya umarni da aikin da bai saba wa Allah ba za a yi masa da'a amma mu kai ya dace da ya saba sai a kyale shi ya za mu gane wannan bambancin guda biyu Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiqu Allah wa atiqu rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك خير وأحسن تأويلا a nan wurin Allah ta'ala sai ce ati'ullaha wa ati'ur rasul karrara al-kalima yace ati'u ati'u amma zai ce wa qul amri minkum wa al ba tare da tikrar na ati'u ba don a nuna mana wannan ta'ar da wacce ta farko daban suke dan abin ya kara bayyana sai yace fa in tanaza'atun fi shay'in farbahu ila Allah يا داعي الرجوع إلى الله الرجوع إلى الله في الكتاب القرآن والرسول ده منظور أيوم يعلمي السنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فعلا الله تعالى فيك والله ورسوله أحق أن أن يرجوه بدلا من أن يرجمهما لأن طاعة الله وطاعة الرسول شيء واحد والله ورسوله التسمية أحب أن يرجوهما ما ذاك يرجوه لأن من يطيع الرسول فقد أطاع الله طاعة المطلقة كنا وانتم كما طاعة المقيدة الطاعة ga kowane mutum wanda bai saba wa dokar Allah ba shi yasa idan malami ya bada fatawa sai mu bi amma mun ga ta saba sai mu ki ba raini bane a shi da ma da za a masa da'a sai mu karyata to su salafiyuna da'awa ta salafiya ta gidu akan tsantsar biyayya ga Allah mutlak da manzon Allah mutlak da riko da qurani da sunna amma bisa fahimtar magabata salafiya ba su yadda a ɗauki ƙur'ani da sunna a karanta tsoron su kawai aiki da su ba sai an gwama an haɗa da fahimtar magabata al-muslimun al-awa'il sai fandisho na uku asa na uku na dawa salafiya barin bida bilkulliya barin bida bilkulliya waɗanda ke bin hanyar salafiya ba sa yin bid'a bil kulliya ba sa yi sai da ya samun kuskure su fada cikin bid'a ba don su zama mubtadi'a ba su dai sun fada ne bisa kuskure ko rashin ilimi ko makamancin wani. ko wato ta tasawwur kafe su fada cikin bid'a amma bid'a ba za ta fada kansu ba saboda haka na daga cikin asas ko usus na سلفية salafiya naqdul بالكلية لا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أطاعت فينا هدو ندع وصل فيها نعم العلم يا أنفاني طلب العلم النافع أساس من أسس دعوة السلفية talabul ilmin nafi wanda aka gina shi akan dalili sahihi ilimi da aka gina akan dalili sahihi ba ilimin da bai dalili ba da yin aiki da ilimin da kuma karantar da ilimin ba a samu mutum ce shi salafi ne ko yana kan hanyar salaf ko shi ɗan salafiya ne ko yana cikin salafiyuna amma mutum bai damu da neman ilimin addini ba to gaskiya wannan yana kan kuskure ba a talabiya da jahilci a Allah lamu ba shi ya dole a ilimi kuma ilimi mai amfani ilimin da yake an gina shi akan asasi mai kyau dalili sahihi kuma neman ilimi ba na wasa ba ba kawai wajen wa'azi za ka zo ba ba kawai ana muhadara ko ana yin durus na magarwar isha kaɗai ba لا دول بد من ملازمة العلماء والتلقي عن العلماء شفهيا سيكاجي كاكويا من غلاف إلى غلاف من جلد إلى جلد كذلك كوي لتاكي أكويا مكا أبنى كلا التأصيل العلمي dan shine zaka zama dalibi zaka zama da'iya zaka zama wanda zai koyar da wasu sa amma an kawai dai ka je dai kai baka can baka nan ta ga akwai matsala so ake ka shiga cikin waɗanda ake cewa ilimi mai ilimi haifiyan mabtu a hamiluhu batsani wa ƙa'un lahu la batna sunduki in kana in kuntu fil bait kana al-ilmu in kuntu fil suq kana al-ilmu fil haka ake so ka zama duk inda kake za ka iya magana akan ilimi ba dole ka zama malami ba dan Allah bai kaddara kowa zama malami ba ko kin za ka akwai malamai akwai wanda suka ɗalibai ne balle wani su ko ba ka ba saboda haka ba kowa ne zama malami amma ka yaƙi jahilci ka zama ka san dalili na abin da kake kai kana tambaye ka ka ce kai dan salafiya ne na ka shi da kake salafiya bayan Allah ya ce kawai wala ta mutunna illa wa antum muslimuna sai ka zo kana salafiya ka ce a cikin Buhari akwai hadisi da nuna mana in aka kawo an yi sahih al-Bukhari aka rubuta rubutun sharki ba ma zai karanta ba ya akwai mushkila ko مشكلة مالا مشكلة سوف من طلب العلم النافع الذي أعطاته الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح سيء أتاتي فندشو نبيع ندأ والسلفية abinda ake wa lakabi da a tasfiya wa tarbiya at-tasfiya wa tarbiya to ma ma'ana huma at-tasfiya shine kowane ilimi a tace a gyara a kakkaɓe a zamanto an yi tace shi daga gurɓataccen abubuwa da aka sa idan tafsirin ƙurani ne akwai isra'iliya a cire su akwai kwafa a cire su idan hadisi ne akwai baibai akwai mawdu'ai akwai munkarai akwai sha'ar akwai matrok, akwai nau'o'i daban-daban wanda suke ba a kafa hujja da su a cire su a yi tankihi a yi tahariri a tace bisa ka'idan ilimin al hadis don a ce ga hadisan da suke sunan siha idan fikihu ne a cire shi daga ara wanda suke la ta tamidu ala shay'in min an-nusus misali mutum ya ce maka mai datul adami ghayr al-anbiya ila jisun sai ka ce ba dalil ala zalik ya mai datul adami ghayr al na jisun me dalili yana cikin littafin iziya ba zakin da iziya muke ba ba mu yana yi ba ma ba ma za iya kamansa ba amma dai ya saba wa nassi balo-balo na hadisi saboda haka zan sha Allah ya ji mai isiya Allah ya saka mai da alkhairi amma dai nan akwai kuskure za mu ba abin da ya tabbata a hadisi ba shi kenan ba wannan shi ne tasfiya a bari na tarihi sira dama ba inda shirme yake kamar sira duk bala'in da shi'a suka jefa cikin musulunci dalilin tarihi ne saboda haka a tace a gyara a tsarkake a tsabtace a inganta shi wannan shi ake kira a tafiya. to bayan an samu tasfiya sai ne sai tarbiyya a yi aiki da wannan ilimin da aka tace tsabtatacce tsarkakakke na ƙi safi a yi aiki da shi ka kuma karantar da mutane ka kira mutane zuwa gare shi wannan hanyar salafiya kenan duk duniya an yadda wa shahida shahidu min aliya ba waɗanda suke da naciya wajen karatu da karantarwa kamar salafiya duk duniya sun fi kowa ƙoƙarin yin karatu da ƙoƙarin karantarwa su ne bayan karatu yadda ka san tsutsa a gara da littafi ta san gara ko cin littafi yadda ka san gara aka cin littafi kullum karatu suke wasu su ma littafi ya faɗo ya kashe su saboda yawan karatu الشيخ مقبل ابن عادي الواردي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يلا دروس وجن قدا شدة أقوة ترانا شيخ الألباني يا مطلين عين بطشن أوا شدة كل تكن أوا عشر دول أوا شدة كتل ذكر الدروايتي دكراتو شيخ الإسلام أتكين بريدن قرأ كتل ريديا da aka rubuta a nan ya ta rubuce-rubucensa ku duba dai majmu'ul fatawa mujalladi 37 dan kuma dan da ba sai sai zama maktaba ku duba shafin ubaini ku duba tsare da rubuce ku duba shari'a shari'a abin shari'a din sa ko shari'a din sa ku ga yadda aka zuba ilimi usulan fikhan qawaidan uluman lugatan haka ne ga su salafiyya kenan salafiyya kenan to a tasfiya a tace ilimi a gyara shi wa tarbiya a yi aiki da shi a ilmantar da mutane a kan shi a kira mutane zuwa gare shi wannan shi ne fandisho ko kuma asali ko asas na biyar na da'awar salafiya sai abu na shida watsi da kungiyanci da ta ta'assubanci ga mazhabobi kungiya ba ita ce matsala ba amma kungiyoyi bala'i mazhaba ba laifi ba ne amma mazhabanci to shari ne bari tambaye ku ni dan kauye mutumin kauye na da ba kauye dan kauye matsala ne ba kauye matsala ne amma kauye ji ba saboda ka kwanjiyar ba ta da matsala amma kungiyanci matsala to kuma shi ake tsoro shi yasa yan salafiya ke tsoron kungiya domin da wahala daga kungiya ta fi kasa daga kungiyanci Sa ce duk wanda kamar bai rajista kungiyar kamar ma shi ba ma addini ke ba wannan khata'u ba dai bane ba dole sai ka ce ni dan kungiya ka ba in dai kace kawai ni musulmi ne da ke bin qur'ani da sunna suka fahimtar magabata ya ishe ka ko kana ta wani abu ya haifar in ka yi intima'i zuwa ga wata ƙungiya saboda a samu sauƙin dawa ko wani abu mai kama da wannan babu laifi matuƙar ba abai da shi ƙungiyanci ba wanda ita ce musibar da ƙungiyoyi da yawa suke ciki na halin suna a nan a najeriya da na sani da kuma labarin da nake ji a ghana duk abokan tafiya ne abu ɗaya ne ba buƙatar a ware wannan a cewa na ba ya ciki duk ba buƙatar ba wanda yake sai ka shiga ƙungiyar wani babu babu wani dalili akan haka to da wasu lafiya ba ta yadda da kungiyanci ba ba ta yadda asubanci ba ga nassi balo-balo nassin da yake yana da kafa'iyyar subuti da kafa'iyyar dilala sai ka zo ka ce ai malam wani ya ci malam wani wane ne malam wani a makumullah wani ne malam wani abu na bakwai wasu lafiya ta a akan bayanar da sharri da ke cikin dokokin da suka saba dokokin Allah da wane dokokin da waɗansu nida'a da ba na Allah ba ɗan salafiya na yin bayani akan sharrinsu cewa ba mu ruwansu ba mu haifuranmu da su sai da abin da zama da lalura ba ya da zani gana ana shari'a musulunci ne to amma ya za ka yi za ka bar gana ne ka shiga layi sai ku ce ma haɗa lahira ka dawo lafiya sai ka za ka yi abin da zai yi amma kana ƙin dokokin saboda ka san da za mu ne wa ba'iya kawanin ne wanda suke gari shar'iyya ka sani ba ka yi da su ba amma ba ka da yadda za ka yi ba ka sallama ba ka da ƙarin su ba ko ba ka ba amma dai za ka rayu tun da ka samu kanka a babar barura cikinsu inda za ka yi mu'amala da su a babar larura sai ka yi inda ba za ka yi mu'amala da su ba sai ka kauce da wasu lafiya ta gina akan bayanar da aibobi da sharin da ke cikin dukkan nizam ko anzima alwada'iyya haka nan da a wasu lafiya ta ginu akan asati na takwas shine kiran mutane zuwa ga dukkan nau'o'in jihadi don ɗaukaka addinin Allah jihadi da harshe a yi magana a yi wa'azi jihadi da a yi kalami a rubuta a karanta jihadi da makami in lokaci ya yi ɗai sharuɗa sun cika da wata lafiya ta ginu akan karantar da mutane wannan waɗannan su ne usus na da'awar salafiya to na ga na ɗauki lokacin da ban tsammani ma zan kai haka ba don yanzu na yi awa ɗaya da minti talatin da hudu daga ƙarshe lalai kowannen mu ya ƙoƙarin ganin cewa ya bi hanyar a salaf ya zama manajinsa manajin salaf ne ya dangantu zuwa ga salaf ya ta'allaka fahimtarsa zuwa ga salafiya kamar yadda yake kunshe cikin karantar alkur'ani da sunna bisa fahimtar su a salafu salih din yin haka ita ce hanyar tsira shine dai shine abin da zai kai mutum ya dawo da shi wanda ya saba ma wannan zai je amma ba zai dawo ba wajibi ne mu sani bin hanyar magabata a salafin salih wajibi ne kuma ko da yake ana samun yan kurakurai daga yan uwa masu da'awa da ɗaliban ilimi da masu ambatan kansu a matsayin yan salafiya ana samun kurakurai kurakuran da suke yi bai tada gaskiyar manhajin ba sai da nan manhajin da gaskiyarsa kurakurai kuma ba wanda ya wuce karfin kuskure ai babu wani wanda ya wuce kuskure waɗannan salafin ba su ne wanda ba taɓa yin kamar su ba ba kuma za a yi su ba ba ku ji wani mawaƙi na cewa ba rijalun halafar zamanu la yatiyanna bi mislihi halafat yaminuka ya zamanu fa kafiri mutane ne da zamani ya rantse sai ya zo da irinsu zai yi da irin su saboda haka tun da zamani ya kasa zuwa da irin su to rantsuwar shi ta kare sai ya kafara kai zamani ka je ka kafara don ba za ka yi zuwa da kamar sa sai ba Allah ya cikin ibn al-qayyim al-jawziya shaykhul islam a cikin annuniyarsa yana cewa qawmun humu billahi thumma rasulihi awla wa aqrabu minka lil imani shattana bayna at-tarikina nususihi حقا لأجل زبالة الأذهان والتعركين لأجلها آراء من آراءهم ضرب من الخضيان يجي سو صلق لنا سو أهل الحديث والأثر سوء الصلفيون سوء أهل الاتباع سوء أصحاب الحديث لنا سوء أهل السنة والجماعة قوم متعليدة هم قوم سوء بالله ثم رسوله أولى وأكرم منك الإيمان su ne suka fi kusa da Allah da manzan Allah fiye da kai fiye da ni fiye da ku fiye da su saboda imanin da suka yi wanda Allah ya fi da imanin fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ya ce yace ai da bambanci kwarai da gaske gina tarikina yi tsakanin wanda zai bar nassofi da suka tabbata daga Allah da manzan Allah hakan da gaske la da zabaratul azhani saboda kwama tala da kwakwalan mutane ya zo da shi ba nasi bai ban nasi ya koma naushi ta ga na mashirin wata rikin al'ajari ha ara iman ara an bari min al'adani da kuma wanda zai bar ra'ayoyin waɗanda suke ra'ayinsu tsogara ne maganganu ne kamaka ne saboda ya bi nasosi hanyar su ɗaya ba ɗaya ba ne ya saman ظهر راكبا مثل صائم على القدم لا ولا خادم اطاءك اس من الخدم كيف يكون يستوي صاحب ومن هدم كما يد حريري كما بدا cikin مقامات انسا بيجي واد اللي جنا دا مي روسوا سسم ابو ديا نعم الله تعالى من موافقه ya ba mu ikon dogewa da dagewa da cijewa da kafewa da kannewa wajen bin hanyar magabata Allah ta'ala ya mana muwafaka ya dakatar da mu ya sa albarka cikin rayuwarmu ya kare mu da ilimi mai amfani mai albarka ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji wa subhanaka allahumma bihamdika shar la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh